Alhaji Garba Muhammad noma na bauchi da ya daɗe kai karko. Alhaji Garba Muhammad noma na bauchi da ya daɗe kai karko. Ya rabana shi daɗa ma ka girma. Rahin da kai ne da ma shi. Ya rabana shi daɗa ma ka girma. Nuhin da kai shi da ma. inda kiɗa ni je bauchi in ba kiɗa ni je bauchi. Alhaji ne gashi ya ban kuɗi na bauchi da ya daɗe kai karko. Alhaji garba Muhammad noma na. Zanna bauchi da yawo sani. Eh eh garba Muhammad noma na bauchi da ya daɗe kai karko. Na zo na manyan bauchi. Wadanda ba su da shaka komi na bauchi da ya daɗe kai karko. Alhaji garba Muhammad Noma. Alhaji garba Muhammad Noma. Kuka waɗa aji yankin bauchi na bauchi da ya daɗe kai karko. Alhaji garba Muhammad Noma. atamfa wani sarki. Moton dogo kaka samu garka, suna jera ce ce lelewan kasu, na bauchi rai ya dade kai karku. Tan kasuwa atamfar wani sarki. Moton dogo kaka samu garka, suna jera ce ce lelewan kasu, na bauchi rai ya dade kai karku. Alhaji maka aikin nan ba. Sai an gama shi a koma gyara, saboda an mata aikin banza. Kowa gwamnati ta ba aiki, in ba garba ka aikin nan ba. Sai an gama shi a koma gyara, saboda an mata aikin banza na bauchi Jiki ya shiga aiki garwa. Saboda bai a aikin banza na. Da gaskiya shiga aiki garwa. Saboda bai a aikin banza na bauchi gaira daɗe kai karko. Alhaji garba Muhammad noma na. Zanna bauchi da yawo sanyi. Ne eh, shiga Alhaji garba mu hanyar noma na bauchi rai ya dade kai karko. Baballe shani ya gode. Saboda alhaji garban noma na bauchi rai ya dade kai karko. Magajin malam na gode mai. Saboda